da kada su siyasantar da kalaman tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso. A cewar su idan batun gaskiya ne dole a bayyana ta. Babban kwamandan Hizba na jihar Kano Malam Aminu Ibrahim Daurawa shi ne ya bayyana hakan a jawabinsa bayan da suka kai wa Rabiu Musa Kwankwaso ziyara a gidansa da ke Kano. Malam Aminu Ibrahim Daurawa wanda ya jagoranci malaman daga mabiya ɗariƙar Kadiriyya da Tijjaniya da kuma Izala da alarammomi ya ce sun amince cewa ba zai furta kalaman da zai kawo tashin hankali ba saboda gwamnatinsa na girmama malamai kuma ƙarƙashin gwamnatin nasa aka fito da shirin aurar da zawarawa fiye da dubu biyar. yanzu haka da hotunan amaren da angwayen da yaran da aka haifa maza da mata ka suna nan a ofis ina aji wannan tarihi ne da ba za a manta da shi akwai list da ka bayar cewa a ɗauki manyan malamai da suke da makarantu a jihar kano kowanne a je makarantarsa a gina masa ajujuwa guda hudu da ofis guda biyu da kuma banɗaki guda biyar wanda wannan ya zagaya kusan duk mafi yawa manyan malamai da suke jihar kano an yi musu wannan a cikin makarantunsu mu abin da muka fahimta game da addini idan mutum ya abin kirki a yaba masa sannan kuma a ƙarfafa masa gwiwa akan ya ci gaba da yi da yake jawabi malam sani hashir limamin masallacin Ihiya sunna da ke kofar nasarawa ya ce tsohon gwamnan jihar kano rabi'u musa kwankwaso na martabawa tare da kimanta malaman jihar kano kuma a yayin gwamnatinsa ya aiwatar da ayyukan raya ƙasa. tsakani da allah irin gudunmawar da ka bawa addini a wannan jihar wallahi ba a taɓa yin gwamnan da ya yi ta ba abin da musulmi muke magana shine muna magana shari'ar musulunci ya za a yi ta injiniya shine ya tabbatar da shari'ar musulunci a garin nan lokacin da tana da matsanancin ɗaci mutumin da duk ba jarumi ba ne a wannan lokacin ba shi kuma da ƙaunar wannan addinin bayan ragamar mulkin a hannunsa take wallahi babu yanda za a yi a ce wai ya tabbatar da wannan abin haka zalika da yake nasa jawabin tsohon gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso ya ce ya yi matuƙar farin cikin ganin yadda malaman da kansu suka fahimci kalaman nasa duba da cewar wasu sun yi mata gurguwar fahimta. Da yawa a cikin ku kuna ji muna magana cewar yi ƙoƙari kowa ya tsaya a daidai gurare da ya kamata a cikin harkoki na wanda mutum ya samu kansa to alhamdulillahi a fahimta ta na hango haɗari kan yadda waɗansu malamai suke tafiyar da abubuwansu wanda ba mamaki irin abubuwa da suka samu na rikici a wannan ƙasa wanda mutane da yawa suka rasa ransu Daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai Malam Nazifu Muhammad Inuwa da Gwani Sunusi da Sheikh Kadi Mustapha Kabara da dai sauransu. Ku ci gaba da kasancewa da kamfanin White Blood Multimedia domin samun labarai ingantattu daga jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya.